والنهار إذا laha. kuma ya rantse da yini yayin da ya bayyana duk abin da yake bayan ƙasa da haskensa.